إنما يثير العجب أن يجد بعض الناس في شهر رمضان من الصائمين القائمين والممسكين والمستنكرين والمطيعين لرب العالمين إن بقاء المسلم ومصابرته على العمل الصالح بعد رمضان علامة قبول له عند ربه الكريم المنان وإن تركه للعمل الصالح بعد رمضان وسلوكه وذلك الشيطان دليل على الذلة والهوان والخفة والجناعة والذلان وكما قال الحسن البصري هانوا على الله وعصوا ولو أمروا عليه لعصمهم وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد قال تعالى ومن يهن الله وما له من مكرم عباد الله طوبى لمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا لله رب العالمين فغفر له ذنبه ومغفرة الذنوب على الأسباب الثلاثة في شهر رمضان وهي صيام رمضان والقيامة وصيام ليلة القدر ولعل من أسر في شهر رمضان يسن له أن يتوب إلى الله ويستغفر أما فاته من العبادات والطاعات حق فحق الله قد انقضى ولم يستجد المقصر منه كما ينبغي أيها المسلمون إن من علامات الفلاح والتقوى الامتناع عن المنكرات بعد رمضان والحرص على الاجتهاد بالطاعات ومواصلة العبادات فقد ابلغ فقد أفلح من اتقى الله حق تقاته في كل وقت وحيد وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام سنه أيام من شوال بعد إنتهاء شهر رمضان فقد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم عن أبي أيوب لذا على المسلم أن يستمر في اجتناب الطاعة بعد نهاية الشهر الكريم قال تعالى وصالحوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ويسر للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاملين البيت والعاشين عن والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يذكر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عباد الله إننا في شهر مبارك وهو شهر شوال وهو موسم عظيم للعبادة فيه صيام ست من شوال يعد من الأمور العظيمة التي شرعها الله لنا عز وجل بعد شهر رمضان وجعل فيها صيام الدهر كله وأما عن كيفية صيامها فيجوز للمسلم صيامها متتابعة أو صيامها متقطعة أو صيامها كل اثنين وغيره أيها المسلمون هذا هو شهر الخير والجوع فجعل هي لوعة الفراق في قلوب المؤمنين الصادقين فإنهم ودعوا ودعوا أعز صاحب وأدى حبيب ولكن سلوك هو الوداع أن تجدد اللقاء المؤمن وقبول المولى عز وجل ما قدموا فيه من صالح القول والعمل أيها المسلمون ماذا بعد رمضان سؤال يحتاج إلى وقفة تأمل ومحاسبة فليس من صفات المسلمين أن يتركوا قاعدة الدبار مع وجود شمس رمضان بل المؤمنون الصادقون بعد رمضان على وجل وخوف وشقة من أن ترفع أعمالهم الصالحة فلا تقبل وهم يرجون الله ويدعونه ويسألونه أن يتقبل منهم ولقد كان السلف الصالح يجتهدون في إكمال العمل واهتمامه واتقانه ثم يهتمون بقبوله ويخافون من رده روى الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يكثرون ما أجروا قلوبهم وجهة أنهم إلى ربهم يرجعون قالت عائشة أو الذين يشربون الخمر والفقور قال لا يبيت الصديق أو يبيت أبي بكر ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون هم يخافون لا يفعل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات عباد الله تعودنا على الخروج عن المحرمات في رمضان فيجب علينا أن نستمر في ذلك بعد رمضان حاسبنا على الواجبات في رمضان ويجب أن نحافظ عليها بعد رمضان تعودنا على الصيام في رمضان فينبغي أن نتابع ذلك بعد رمضان وذلك من خلال الصيام في ستة من شوال تعودنا على صلاة الجماعة في رمضان فعلينا أن نهاجر عليها بعد رمضان حافظنا على قيام الليل في رمضان فلنحافظ على ذلك بعد رمضان ولو بركعتين في كل ليلة كنا نكثر من تلاوة القرآن في رمضان فإن ألا نحضر القرآن بعد رمضان وأن نقرأ يوميا جزءا من القرآن الكريم اقبلنا من الدعاء في رمضان فينبغي أن نديم الرجوع إلى الله تعالى في كل أيام السنة كان كل ما نتصدق على الفقراء في رمضان لا على الصدقات طوال السنة وتعودنا على صلة الرحم في رمضان فعلينا أن نسأل الرحمة في كل سنة تعودنا على على دروس العلم في رمضان فنوع تكن السنة كلها تعلم وتعليم فإنما العلم بالتعلم تدربنا على الصبر في رمضان ليس فقط على الجوع والأشبر وعلى الغضب إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفض ولا يذهب فإن امرؤ شاتمه أو قتله فليقل إني صائم فلتكن كذلك بعد رمضان فإنما العلم بالتحمل كفتنا إلى الله في رمضان فلنحاسب على توبتنا بعد رمضان فإن الله رب رمضان ورب أشهد السنة كلها وهو حي لا يموت ولا يجمع وهكذا كنا نتكلم في أعمال الخير والقوانين حتى قال قائل يا ليتني مت على هذا الحال رحل رمضان ولم يمت على نهيله إلا القليل ولربما هذا ذلك الصلاة لتركه وأرجو الرضا لأهله ومشاغل الفوش لفحشه وشاهد الدخان لجنوبه ونحن لا نقول أن نكون كما كنا في رمضان من الاجتهاد وأخيرا نداء يا من أعتقه مولاه من النار إياك أن تقول إليها بعد أن تلك حرا من رزق الأوضاع أيبعدك مولاك من النار وأنت تتقرب منها وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها إن كانت الرحمة للمسلمين فالمسيء لا ييأس منها وإن تكون المغفرة مكتوبة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها ورحمة الله واسعة فالحمد لله ألا نعمائه عباد الله إن الله أمركم بأمر فبدأ فيه بنفسه وصلى بملائكته المصطفاه بالكرسي وصلى بكم على المؤمنون من جنه وإنسه وقال رسول الله علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وعليهم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين wasallam turban ta har yanzu ba ta gushi ba na tunatar da mu bayan wannan wata mai daraja mai alfarma ya wuce kada mu manta da kai da muka saba da su a cikin wata ne kar mu shagaltu ku shakka shi musulmi kullum abin da ake so a karka shi ne alwazar dagewa da cijewa da ke alkhairi ba tare da ya nuna kusa wasa ba yin aikin da muka yi da cije wani da muka yi wajen kiyamun laili da salati da yau da salati da wannan Allah da yawai da karatun alkur'ani kar mu bar su baya ramadan ya wuce yana da kyau su zama tafiya mu kowane lokaci idan har mutum ya ga bayan ramadan ya wuce ya dawo kan ayyukansa na saban Allah wannan dalili ne Allah bai karɓa aikinsa ba imamu shi ne a hazarul basari yana cewa kanu alaihi ba su sun walakanta ga Allah da haka suke saba masa da suna da daraja a wurin Allah da Allah ya ba su kariya wala su saba masa sau da haka idan bawa ya walakanta a wurin Allah babu wani mutum da zai girmama shi Allah yana cewa wanda Allah ya walakantar da shi babu mai daraja shi ya kuma yi Allah aljanna ta yi daɗi ga wanda ya azumi wata ramadan ya yi wata ramadan dan neman ladar Allah da neman yadda Allah na gafar zunubi ga wanda ya sallaci daren Ramadan Allah na gafarta masa ba babu shakka shari'a ta ajiye sabuwa guda uku a cikin wata Ramadan duka kowane ɗaya na jawo ba wa gafar su subhanahu wa ta'ala ta biyo masa zunubansa na ɗaya yin azumin wata Ramadan ke don zakin Allah na biyu tsayuwa ta wata Ramadan ke na uku tsayuwa daren da ya fi waɗannan abubuwa kowane ɗaya mu da Allah ke buɗe na ba ta kaddama ne ban an gafarta masa duk abin da ya bada da zuwa su Allah ta gafarta ba da wata wanda bai samu dama ba to an ta masa tuba da tuba zuwa ga Allah subhanahu wata ta'ala ga abin da ya kuce masa a cikin wata ramadana da samu yayi mana da'a a Allah subhanahu wata ta'ala hakki ne Allah subhanahu wata ta'ala ya tafiyar da lokaci wanda kuma bai samu ya amfani da lokacin ba wannan ba shi ta same shi ba amma tun da Allah ya zama da rayuwar sai ya tashi da kama ayyuka ga su nan ba hana su ba wato ƙofofin aikin alkhairi suna da yawa ya sadar da ibada kowane lokaci ya samu babban rabo wanda ya kiyaye dokar Allah iyakacin kiyayewa a cikin kowane lokaci da kowane zamani sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana yin azumi guda shida a cikin wannan wata na shawwal bayan ƙarewar ramadan duk rahama sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya azumci wata ramadan sai ya wata ramadan da azumi guda shida daga cikin watan shawwal za a ba shi ladan wanda ya shekara guda yana azumi kenan wani wata ba yana da tashi da rudar domin yin azumi guda shida a cikin in an haɗa maka da ramadan ka zama shekara guda kenan kana azumi alƙur'ani shi kun gaggawa ni jirgin ne ya zuwa gare mun gafarar ubangiji da samun aljanna wata fatan kamar mata mawuwa da ƙasa an tarare ta ga masu tsoron allah allah ka samu na ciki allazi da su ne yau fi masu ciyar da dukiyarsu da suka samu halas sun sha wahala sun yi gumi sun samu dukiya amma sun je su ciyar da ita a lokacin da suke cikin halin wadata da lokacin da suke halin kunci kuma duk wani abu da wani ya na musu na cutarwa a karan kansu suna ake fushinsu suna yafiya ga mutane Allah yana son masu kyautatawa Allah ta zama ci su ne idan suka aikata wani aiki na albasha ko suka zalunci kawunansu nan da ake ce tunawa da Allah ya fato shi zukatansu sai su ne gafara Allah hana wa ta'ala ba ne gafarta zuwa sai Allah ba sa dogewa a kan abin suke aikatawa mummuna al'adu sun san aiki na mummuna ne ya kuwa yi nan sani na shi wata mai yarda shi ne wata shawwal wata ne mai girma ana son yawan fata shi ma shirka ana irga ne guda shida bayan da kamar kayan azumin shekarar da to ya za ka yi wannan azumi malamai sun kaba ko dai ka yi kaifiya ka yi shi mutu tafiya ka yi su guda shida da ka huta ko kuma ka yi biyu ko ka yi tsaya ka huta ko kuma ka bari ma tun da kai mai azumin litinin ne da alhamis dole ne litinin ka yi azumi dole alhamis mai azumi rawar da ya kare kare da shi fiye da kai bari na ya kuma kwa musulmi ku sani wata ne a kai wata na kyauta wata na jin kai wata na kausai ya riga ya ce sai da yawan nisan kwana a daga cikin shi ne zai sake fitar wata ramadana ana kasan da shi wanda zasu yi jiki wata ramadana mai zuwa nan kan tare da imani da lafiya wata zan bauta ya kuma kwa musulmi da ne kuma bayan ramadana tambaya shi wannan da ta kamata mutum ya yi lura a kanka yana da cikin siffar musulmi na kwarai kada ya bar yi wa Allah da'a subhanahu wa ta'ala da zarar yinin ƙarshe na ramadana ya wuce ban a shi mumini mai gaskiya bayan ramadana yana jin tsoro zuciyar da tana bugawa yana tausaya wa kansa shin an karfe shi da zuwa ga Allah ko ba ka wannan shi halin mumini yana tambaya shin Allah ya karɓi aiki na wannan na gobe da ba magabata na kwarai wanda suka gabata suna kokari ne idan an ce su yi aiki sai su yi kokarin kammala aikin su cika aikin su kayan aikin sannan kuma sun fi himmatu wajen ko Allah ya karfa ko bai ba suna jiwa kan tsoro kar a dawo musu da aikin dan ba wani abu a kuma Allah ya dawo da aikin ce ba a su wasu ya ga da ma'aikata da ba ban Allah ya ba Aisha Allah ya kare da ita sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam game da wannan aya zai wallazina na ma a atau wa qulubuhum wajhatun sune wanda suke bayar da abin da aka ba su lokacin da aka ba su dukiya suna kokarin bayarwa amma lokacin da suke bayarwa kuma wajhatun suka zo suna rawa annahum ila rabbihim raji'un ila sun tabbata da su koma zuwa gobe aisha sun ce ya rasulullah sune wanda suka shariya wanda suka yi sana suna aikata ayyukan sabon Allah sai maza Allah ce a kake yar gidan su fi ko ya gidan gidan ba ba su ne wanda suke azumi suna sallah suna sadaka da dukiyoyinsu kuma suna tsoro ko Allah ya karba ko bai karba su ne wanda suke gaggawa wajen aikin alkhairi ya koyi yan uwa musulmi mun saba da nisantar duk wani haramun a cikin Ramadan ya waje ba mu ci gaba da nisantar sa bayan Ramadan mun kiyaye sallolin mu na wajibi a cikin Ramadan kuma wajibi ne mu kiyaye sauran dukkan wani aiki da muka san Allah ya farlanta mu ba bayan ba mun da yin azumi a wata Ramadan yana da kyau kuma bayan Ramadan ya wuce mu saba da yin azumi bayan Ramadan cikin shekara gaba da ya kamata mutum sabar kansu mun saba da tsaye da sallar jami'i a wata Ramadan yana da kyau mu ci gaba da kiyaye da jami'i bayan Ramadan min kiyaye tsayuwar dare ana yin sallar ashar da mu ana yi tare da gidan to bayan ramadana ma kada mu wanda ko da a biyu ne a cikin dare kar ka bar daren gaba da kai a sama su wuce ba tare da ka ajiye wa kamar yadda ka ajiye wa lahiyar ko na yana da kyau a cikin dare ka sani cewa lallai a kowane rubutu ne kamar ka kana kawo kanka ranar da za a yi daren a duniya babu kai ranar da za a fito da rana a duniya kai babu kai kana can ciwo a cikin ka domin kayo kanka irin wannan ayyukan a sai da za ka amfana da shi Allah ya samu amfana yana da kyau rabuwa musulmi mun zama da karatun alkur'ani cikin wata rabuwa kuma kar mu kowace wa alkur'ani baya Ba mu shakka ka sani cewa lallai yana da kyau a ce ko da bibi ɗaya za ka ke karantawa a yini ɗaya da dare guda ku kar ka alkur'ani kar ka shiga cikin bayan da Allah ke cewa sun kawace wa alkur'ani mun yawaita addu'o'i a wata ramadan yana da kyau kuma mu ci gaba da dajewa domin mafi alkhairin aiki shi ne wanda mai yi yana wa makai ya kuma zuwa musulmi kun zama da yawan sadaka a kan rai a cikin wata ramadan to mu da goma kan wannan sadaka iya zuwa shekaru mun saba da sadar da zumunci a wata ramadan mu karfa da yanke zumunta bayan ramadan ya wuce mun saba da yin darasi mu zo wajen tafsiri mu zauna mu saurari malama masu karantar da mu to mu dage da yin wannan iya cikin shekara domin ya kamata kowane lokacin da zama ya ƙarar da rayuwarsa da wani abu da ilimi wanda zai samu zuwa duniya na shi ya koyan ba musulmi mun da tu a kan hakuri a wata ramadana da yi a da kishirwa har ma wani ya zaɓa maka sai kai hakuri a cikin kai mai azumi ne annan kamar yadda manzo ana ke cewa in ku yana azumi ko da wani ya zo ya masa kafin bara ko ya zaje shi sai ya in mutum ne mai azumi ba zai faɗa da shi ba to ka tuna wannan dabi'a ka cigaba da tafiya a kanta ko da ba da ba lallai shi hakuri yana tare da duniya muna ta tuba ga Allah a wata ba ba mu kasance kuma za mu ci gaba da tuba ga Allah a wata ba ubangijin watan ramadana shi ne ubangijin watanni shekara gaba daya shi ra'ayi ne baya mutuwa kuma baya da fara da haka iyaye da muka kasance muna cikin yawancin aikin alkhairi ko kuma alkhairin kullum ana ƙara tuta musu da niyyarka har ma mutum ya cewa wani lokaci zai ji cewa ina ma zai a kan wannan ina ma mutuwa za ta ɗauke shi kan ayyuka da akai kama kwana ya tafi ba da dadewa ba sau da yawa za ka samu wanda da ba a yin zanna da shi ya dawo ana yin zanna da shi a ramadan sai ka kuma ya sake komawa ruwa ya bar sallar jami da yawa za ka samu wani yana cin riba a cikin ramadan da ramadan ya zo ya bar riba baya ci kuma ramadana ya wuce zai koma ci gaba da cin haka dukkan sauran albasha wanda duka sun kafu jiya a wajen ramadana da kuma bayan ramadana ma suna da yadda samu gari ba haka mashaya ganye da masu shan wiwi da masu shan shariyo da duk wani abin mare <clears throat> kada ce tun da ramadana ya wuce za ka koma shan abin nan a ya hakuri ka sa ainihin duwa ce zuciyarka ka yi daga wani sannan kuma ya uwa musulmi wajibi ne mu shiga da addu'o tun daga yanzu kafin zaɓe ya zo wannan ƙasa tamu Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa mana wani shugaba na kwarai kan Allah ya ƙara bari mu sake yin kusurar da kai wani yanci lallai ne ni addu'a gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya ke mu Allah ka sa cikin wanda za su tsaya Allah ka fito da wani bawa na gaba mai kaunar wanda mai kaunar mai kaunar wanda mai kaunar mai kaunar ka wanda yake jin tsoron zaɓa maka Allah ka fito wanda da shi wanda za mu zaɓa lallai ne mu sani in ba mu zaɓi addini ba in dai ba mu zaɓi a mutum dan addini ba dan wata wani ba mu ka zaɓe shi Allah sai ya bar da wannan manufar kuma sai manufar da ta zama musiba a kan ga wani yarinya na rage annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sun kuma wasu wata ta sun gashi sun kashe lokaci da suka kuma kone ga wata sai ga mun yau duk mutanen da ake kashewa da a ce an kashe mutum arba'in an kashe mutum hamsin an kashe mutum sittin an kashe mutum ɗari biyu an kori mutum dubu ɗaya da koyi ba sa fitowa su yi magana amma sai ga shi yake ba su da kunya ba su da tsoron Allah yanzu fito suna cewa bai kamata ba a kama waɗannan yara a yi musu hukunci su ba wai abin da kai ya damu su ba abin da aka yi mata zai damu su dan da ba ka damu da abin da kai mu annabi Muhammad duk mutane duk musulmin duniya nan kada ku wanda za su rayar sai duk musulmin duniya nan duk abin da wani musulmi ya maka bai yi kasar rayar shi wasu annabi muhammad sau da gada ma hukunci a musulunci wanda za su yi wa cika in musulmi ne ma ko ya tuba ko ya tuba sai a ko wani zafi da wani yake a tsarin masululu ta shafi da rasu ya ce wani tukudi ne ne kai ni ba ga wanda ya zai nuna Allah inda ya ɗin farar ga yaro ya wuce in aka sa kan ya wuce sai aka kai yana yana a can zai yi to yi zama su zuwa bisa kan kari da shi tun da kai ba za ka iya ba ni ba zai iya ba wanda ba zai iya ba to wani ya tashi ya sai mai kuma ba zai musa tura ba wannan kai Allah shi ne ya jefa musulmi cikin bala'i a duniya gaba daya musulmi da kuma yana da wata dabara ko musulmi da an zace muku Allah kuna da sauki da an ba ku ɗan sadaka kuna da sauki sai ku jefa da kun ji sunan mutum Ibrahim awwalu Muhammadu shi ke da duk jama'a wannan zamani wannan zamani ba ku duba shi a cikin rigar musulunci ku san shi ku auna shi a cikin musulunci ku auna rigar musulunci da ba sunan shi ba shin ya kaddanta da wannan sunan amma wallahi ya abu in musulmi ba mu dawo mu saka addini cikin siyasa ba Allah zai mutu wayo yadda makiyanmu makiya addinin musulunci suka ɗauko addini ƙarar suka saka cikin siyasa wallahi sai musulmi sun yi da wannan ka'idar sannan ka zo lafiya dole ne zamana shugaban ka shi ne zai fara tashi ya kare addinin ka yanzu duk lokacin da ake an taɓa addini za ka ji shugaban ya fito ya tara akwai gobe da taɓa addini ba ma za ka baki addini haka cin mutuncin addini ya kunce ba wani kafin ka baki addini da shi shi gobe wanda ba shi da ba rubuta addini zai cin mutuncin addini shi zai yi musulmi suka zama addini tausayi ta kowane bangare a kowane bangaren tattalin arziki musulmi ne a baya musamman a najeriya a arewacin najeriya gaban lafiya mu ne a baya tattalin arziki mu ne a baya ilimin boko mu ne a baya komai mu ne a baya sannan kuma wai sai a tashi kirga wasu ake mutum ka yi da wani abu ne duk yan tsare ko musulmi su yi da mutane to ne ne amfani su yanzu idan ka su gajiya ga boko gasa da sai sannan boko goge a kaji ba to kaga ai kai ma da kake yi ka ce a za ka samu gyaɗan nan za ka samu sauran gyaɗan nan ko ka samu saura ba za ka samu ciwo mai wanda bai san Allah wani hannu shi wanda bai faɗi addini ba wanda bai gina lahirar nan ya yi gaskiyar da zai rage kare kuɗi in za a kashe ka ba zai damu ba in za a ci mutunci ka ba zai damu ba in za a kona maka masallaci ba zai damu ba shi kuɗin ka ne damuwa kuma ya samu dole ne mu canza wannan ra'ayi dole ne mu karanta ga yara ne gogo ga ilimin gogo ga ilimin addini ne sanar da su ya kamata yaran nan matasa su ke ilimin addini wallahi ya kamata su shiga siyasar nan ba wani abin kunya ba ne duk da a ai mun gane ba mu ba da so da ba san ne ba ba me ya da san kuma da siyasa to ai ko kuma da su san siyasa ba za ka ba mu zamanin da siyasa shi kuma ne ba ne ba in an shi ne ce da shi ba shi ne royi in ba yi a sun gurmin jahili ba wane ne za a yi masa tambaya kan addini cewa shi ba addini ne ba akwai bambanci tsakanin siyasa da addini ne duk wanda kaga ya raba su bai san da bane bai san da ke siyasa wa kafa bi zakal tanqidina kan washita saboda ka dole in za ka yi mulki dole ne ka san wane ne Allah subhanahu wa ta'ala ka gane cewa wani matsayi ne na kani a kan bayan ka shi kuma zai tambaye ka shi sa duk shugaba da ya kaji lahira da kalla da azumi da aikin harki da zarga da sadaka da bibiyaye da bin kyau Allah ba zai kai shi aljanna da su ba sai Allah ce ku dora mun adalcin akan mizani in ya zo da adalci ya wuce inda zo da adalci ba da sallarsa da azumin sa Allah ce ku shiga mun shi su Allah ba saboda haka manzo Allah ce wanda aka ba shi mulki kamar an yanka shi ba da wuka ba aka ba shi kan adalci abubuwan da ya tsaye wa kowane musulmi dan ka gane cewa in ka kuskura ka abubuwan nan guda biyar da wanda bai san Allah ba to ka shi kuka da shi ji ba haushi ko abin yi ba na ɗaya zai tsare maka addini na biyu zai tsare maka zai tsare maka jininka na uku zai tsare maka ne mutuncinka na hudu zai tsare maka mai dukiyarka na biyar kuma zai tsare maka mai hankalinka kar a shigo da kayan cikin kasa kar a shigo da kayan maye cikin kasa duk lokacin da gabar yan kasar ko wata ta kaga matasa sun tashi suna tantar tsere a kan hanya musamman gabar yana da yau Allah ya tsoro. Wani Allah na roƙon اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الاسلام ونصر في الله هذا الدين اللهم